tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da talatin ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kasan na sha bakwai daga cikin jirin giyan kasusuwan karatun littafin al'amnal fikiri wa athar shari'at al-islamiyyati fi ta'zizihi wallafan ma'ali sheikh الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومسجد النبوي إمام وحطيب المسجد الحرام الله مدوكين سركي ساكامي الخيري kuma yadda muka sani wannan littafi yana karantar da mu a dunkule kuma a takaice dawo da mu cikin hayyacinmu wanda duk mutumin da ya fahimci abinda mu gabatar a baya ka ce al'ummanmu gaba ɗaya ba sa cikin hayyacinsu mafi yawanci an falli daji a wajen irin tunanin da yake shiganmu da irin yadda muke gudanar da al'amuranmu kai kaci mu wasu na'urori ne wanda sinadarin da ke juya na'urorin kuma suna hannun mu ne idan muna son mu dawo cikin hayyacinmu musan abin da muke yi to sai mun kiyaye waɗannan matakai da muka yi bayani musamman abin da muka karanta a makon da ya gabata to a gaba na tara mala ya ce an ya kuna na alaihi walmuhamuna lahu hum wulatul amri min alhukami almukhlisina wal ulama al'amili Su ne za su tsayu wajen ganin abubuwan da aka bayyana ɗin ya tsayu da kafin shi suwane ne alhamun waɗanda za su ba abin tsaro da kariya ganin abin ya tsayu duk abin da ya tsayi in ba a kare shi ba za a iya rasa shi to suwane ne waɗanda za su yi ayyukan guda biyu to sai malai ce hum wulatul amri su ne waɗanda allah maɗaukin sarki ya danka al'amari a hannunsu min al-hukami al-mukhlasin daga cikin jagorori a can sama matakin shugaban ƙasa da ministocin shi da 'yan majalisu da manyan jami'an gwamnati a nan ƙasa-ƙasa gwamna da 'yan majalisu da kwamishinoni da manyan ma'aikatan gidan gwamnati da waɗanda suke rike da manyan ma'aikatu a nan ƙasa shugaban ƙaramin hukuma da kansilolin shi da sauran shugabanni da suke rike da madafin iko a ƙaramar hukuma idan an koma tsarin sarauta sarki da 'yan majalisun shi hakimi da dagaci da mai unguwa waɗannan dukkaninsu akwai mas'uliyya babba a kansu na suga sun tsayo da ƙafafunsu wajen tsare wannan tunani mai kyau da takwinul umma su zama kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya halice su kuma annabi ya gina su a haka tunanin da ya shigo su musamman abin da muka gabatar a karatun da ya gabaci wannan ya zama sun tsare shi to shugabannin ba kowa zai wannan aikin ba sai mala ya ce al-mukhlasin sai waɗanda suke da ikhlasi na bin Allah sannan kuma suke da ikhlasi tsakaninsu da Allah suke wajen ci gaban al'umma da kuma ci gaban ƙasan masu manufa manufa nagari su kaɗai za su yi wannan ba wai kawai a ce wani shugaba ba ne menene manufan shi da ya sa ya zama shugaban akwai shugaban da ya zo kawai don a raka shi a guji ana hora mai jiniya jami'an tsaro suna tattare mai mutane ya halarci wajen taro a raga ɗaɗɗaga mai hannu ya magana a tashi da sowa da tafi baki ɗaya akwai mutumin da wannan shi ya kai shi madafin iko kaga yanzu wannan ba shugaba bane al-mukhlis duk abin da zai bata tunaninku ya lalata ku ya gurɓata mu'amalanku da yanayin rayuwanku ba zai dame shi ba inda wannan abin da yake nema ya samun ya same shi akwai shugaban da ya je madafin iko ne domin ya samu kuɗi ya huɗa da manyan ƙasashe ya haɗa alaƙa da abuta da manya-manyan kamfanonin kasashen waje don ya bunƙasa harkan kasuwancin shi tunanin shi wannan ne tunanin shi al'umma ba shi ya sa magaba ba to ba irin waɗannan shugabannin ake so ba akwai shugaban da ya hau kan madafin iko kawai domin ya ramuwan gayya yana da wasu mutane da yake ki a kota al'umma da ya tsana ya sa ma zuciyin shi cewa yana son yi maganinsu to amma maganinsu ba zai yiwu gare shi ba sai inda iko mai ƙarfi a hannun shi to kaga kenan zai zo kan madafin iko akwai jinsin ƙabila ko al'umma da ke bin wani addini ko al'umman wani ɓangare daga cikin ɓangarorin inda yake jagoranta yana tsanansu to kaga wannan ba da shi ake magana ba abin da ake son a yi ba zai yiwu ba akwai shugaban da ya zo kan madafin iko kawai ya zo ne ya samu dama na baje kolin fasikancin shi ke fasikanci ga duk wanda yake son ya fasikanci da shi in manemin mata ne in manemin maza ne a gida da waje ya halarci fati ya sharholiyan shi da yake so ya raji ya miƙe ƙafa ya duk abin da kawai shi ke gaban shi na jin daɗin rayuwan shi na yanzu da ya tsara ma kan shi wannan shi kawo shi iko to irin wannan shugaban shi ma ba shi ake magana ba idan da za ba ka alƙalami a ce ka zauna kai ta rubuta shugabanni wanda tunani irin waɗannan gurɓatattu ya kawo su kan karagan mulki za ka rubuta adadin abin da muka faɗa ninkin ba ninkin shi ma kaga masu irin wannan tunani su kansu tunaninsu ya gurɓace suna da buƙatan su ma shugabannin a zaunar da su a gyara tunaninsu to kayi kenan wannan abin da muke cewa a tsaya a yi ƙoƙarin a gyara shi to waɗannan shugabannin ba su ne ahalin shi ba ana neman waɗanda suke gyararru ne kintsatsu ne natsatsu ne waɗanda tunaninsu addininsu tunaninsu al'ummansu tsare kyawawan al'adu da kuma ci gaban ƙasa irin waɗannan shugabanni su ne kaɗai za su yi wannan aikin sai mala ya ce wal ulama al'amili sai kuma malamai waɗanda suke masu aiki a aikace ba 'yan ƙaulun bila amalin ba ba kowane malami ne zai iya wannan aikin ba akwai malamin da shi kawai ya faɗi da baki ne shi ne tsarin shi amma ya aiwatar da abin da yake faɗin ba ruwan shi da wannan in ka ji shi rau-rau-rau wajen magana sai ka ɗauka ai a zamanin annabu ma ya rayu amma da za ka duba aikin da yake yi to gara iblis ma da shi to kaga shi ma irin wannan malami yana neman wanda zai gyara shi ne idan da za mu baje kolin malaman to za ga su ma suna da kama da irin waɗancan shugabannin waɗanda muka ce ba su ne za su yi wannan aikin ba to kenan ga shugaban da yake son ci gaban ƙasan shi da ci gaban al'umman shi kuma shi wannan shine tunanin shi kuma ya shirya ya samun ma al'umma wannan ci gaba to dole ne ya nemo abokan aiki da za su taya shi wannan aiki kuma abokan aikin nan su ne malamai kadai a lokacin da yake tunanin ai akwai wasu 'yan boko wasu ƙwararru a wuri kaza ba su ne abokan aikin ba ya falli daji a lokacin da yake tunanin 'yan siyasa ne za su taimake shi wannan aikin ba su ba ne abokan aikin ya fulli daji abokan aikin tabbatar da wannan shi ne da malamai masu aiwatar da abin da suke faɗaɗin za ka gwada wannan ne a lokacin da za ka ba malamin dama a wasu abubuwa 'yan kaɗan ka ce ya yi misali za a ɗibi malamai za a tura su taimaka ma alhazai a wajen aikin hajji za ka je ka same su su ma sun saje da alhazawan yadda sabon alhaji yake gogoriyan ya je ya shiga kan tiye siyayyan kayan tsaraba za ka kuna kafada da kafada da malaman su ma abin da suke kenan maganan yi ma alhazai tambihi kan aikin hajjin da faɗakar da su kyawun ɗabi'u da kiyaye mutuncin ƙasa da jihansu tsare dokokin Allah da ƙasa dokokin ƙasar Saudiya duk wannan ba shi ke gabansu ba bibiyar rumfuna da tantuna da otel-otel na 'yan siyasa shi ke gabansu hada connection da manyan 'yan kasuwa da suka samu halittar aikin hajjin a wannan shekara shi ke gabansu alhazan su yi aikin hajji ko ba su yi ba ba su ruwansu da wannan duk wani kumbiya kumbiya da rashin gaskiya a kudin hadaya za ka same su a ciki dumu-dumu kaga waɗannan ba su ne ulama al'amilin ban ana son a gyara al'umma waɗannan ba za a gane za su gyara al'umma ta haka ba kaga da haka za ka iya gano wani malami ne za a aiki da shi wanne ne ba za a aiki da shi ba akwai malamin da za a ɗauki dukiyar makaranta ko dukiyar masallaci ko dukiyar al'umma a danka a hannun shi amana sai mai da ita dukiyar shi ya mallake ta ya hallaka ta abin da aka ce yi ba zai yi wannan ba amma in ya zo yana wa'azin a kawo gudunmawa a kawo taimako a aikin allah sai ka ɗauka sahabi ne ko kuma tabi'i ne almajirin sahabi to kaga mai irin wannan hali da irin wannan ɗabi'a ba shi ne malamin da za a aiki da shi ba kuna gane wannan da ke ku to dole ne sai an tsaya an taci an tsaya an tantance an dubi wane ne zai taimaka ma shugaba wanda yake son gyaran tunanin al'umma ya faɗakar da su daga shiga ruɓani ya dawo da su cikin hayyacinsu su ne kaɗai za su yi wannan aiki amma ya lalasaf wannan abubuwan da ake faɗa ina da ma a ce shugabannin ne aka zauna ake gaya ma malaman ne da ake sa ran su aikin su ne aka tara ake faɗi ma sai ya zama ba su ba ne wasu ne daga cikin tsirarin al'umma waɗanda za a gama karatun tunanin wannan gyaran zai ƙara saka cikin takeci. na farko ba su ne shugabannin ba na biyu ba su ne malaman ba su ɗin so ake a yi aiki a kansu wajen gyaransu to ko masu gyaran ba su to amma alherin wannan shine sajjala wanda ake kadai mai yiwa daga cikinku a samu wani ya zama daga cikin waɗancan ko cikin waɗannan ya zama cikin shugabanni ko cikin malamai kaga an yi da shi mai kyau wanda ake sa ya samar da ya banya kyakkyawa ko kuma Allah maɗaukin sarki ya sa albarka saƙon ya isa kunnin na nesa wanda ƙila ya ɗauka ya kiyaye ya amfana da shi al'ummar musulmi kuma su amfana waɗannan su ake sa ran su yi aikin kini sai an yi aikin tacewa da tantancewa ba wai mutumin da ake cewa ya iya karatu ya iya hada baki zai kama hadisi da aya su ma'anan da yake so ya sa alkyabba ya saki gemu yana muzure yana barazana a matsayin shi malami ne masu ne su wannan aikin shi sa malam ya ce shugabanni mukhlasin malamai al'amilu su ne za su yi wannan aiki in ba su ba ba zai yiwu ba na goma an ya kuna tsarikan haƙiƙil amni bi mafahumihi shamil ba'idan minal lizdiwajiya walfauda alfikiriya walistima'iyya mataki na goma wajen tabbatar da farkar da al'umma daga cikin ruɗanin tunani da ɗabi'u miyagu da ya shige su daga wasunsu can na nesa an ya kuna ɗariƙar littaƙiƙar amni bi mafahomihi shi ne abin hanyar da zai tabbatar ma al'umma wannan aminci a manufan yadda amincin zai dawo ma shugaba ya zo da nazarin shi da tunanin shi ba shi ma zai ƙara gurɓata su ba malami ya zo da tunanin shi da abin da yake hangi ba shi ma zai ƙara kwaɓa maganan kenan a'a ya mafhumil amnil fikri yake a bisa tsari na shari'a wannan shi za a ɗauka a ɗora kawai a ci gaba ni kar in zo da tunani na koda ina daga cikin malamai waɗanda suke al'amilon shugaba kar ya zo da nashi tunanin koda ko yana daga cikin shugabanni al-mukhlasin kada mu zo da wannan sai dai mu zo mu tabbatar da al'am sai ce bi mafahumihi ya mafhum fahimtar yadda abin yake a shari'anci a bisa tsari wannan kaushe za a gudanar A Shamil ba'idan analis diwajiya wanda ya gami ko'ina a fagogin tsarin shari'a wanda ya nisanci kowane irin tarkace da tarface da tarkato nan da can an gano wannan kar ya zama abin da ake sa ɗora al'umma a kai ya zama kama-kame ne ya zama ɗibe-ɗibe ne a ɗibo daga wancan aƙidan a ɗibo daga wannan tunanin a ɗibo daga can agwama shi ma zai ƙara har zika al'umma ya fit-da su daga cikin tsarin da ya kamata su zauna a kai walfauda alfikriya kar kuma ya zama tunani ne wanda yake kawai na shirmi ya zama al'umma ba su da tsarin tunani mai kyau an ba suna rayuwa rayuwa fauba ko a gidanka ne ya zama iyalanka suna rayuwa rayuwa fauza ko yaro ji inda yake so ya dawo sanda yake so iface iface da tsalle-tsalle yadda yake so haka matanka suke kuna rayuwa fauza kenan gidan ba zai tsari ba idan ya zama kai kana gudanar da gidan ne a bisa polisinka har abada iyalanka ba za su yi tarbiyya mai kyau ba za su lalace saboda ba kai ne mahalicinsu ba kai an ci ne ka aiwatar da dokokin Allah a kansu yanzu kai ne shugaba al-mukhlis kai ne malami al-amil a kansu za ka yi aiki da mafhumin shari'a ne fi tarbiya in ka zo da tsare-tsaren ga kai haka ka tsara ku to ba ka da bambanci da wanda ya zo ya gurɓata al'umma baki ɗaya ba wanda ya ce ka zo da polisinka kai ba kowa ba ne ko sunanka mai gida ne da ka zo a farko ka iya auro matan da kudi Allah ya azata kuɗa, to yadda za ka gudana da yadda za ka gudanar da matan da yadda za ka gudanar da ɗan sai a bisa tsarin da Allah maɗaukin sarki umarci ka kai idan mafhumin ka ne ba mafhumin shari'a ba to an samu matsala za ka haifar da wasu yara masu zafin hali ko kuma karo masu taushin hali mara fa'ida gwargwadon yadda kake gwargwadon yadda za su tashi dole ne ya zama a bisa mafhumin shari'a a shamil ya zama ba'idan analyst diwajiya kada ya zama ka haɗu tunanin turawa tunanin kaza na wayewa na shiri ba wannan ya zama tsantsan shari'a sannan kada rayuwar ta zama fauda ganin ya zama kowa a sake yake abin da yake so alfikiriya kowa yana da 'yancin ɗauko tunanin da ya ga dama ya ɗauko irin yadda 'yan boko suka saki 'ya'yansu to haka suka sake kasan kun gano wannan da kyau ku ya kamata suwa yake tarbiyyan kasan su ne waɗannan 'yan siyasa 'yan boko to in kana son ka gane gazawansu ko kaje je gidajensu ka gani ka ga yadda suke rayuwa da iyalansu ka ga yadda suke rayuwa da su kansu yadda gidan yake a sake ba tsari na shari'a babu tunani kyakkyawa an ba kowa 'yancin ya ɗauko abin da zai ko haka suka sake ƙasar isa ga duk abin da ya faru zai faru ba su damu kafire su zo daga duk inda za su lalata tarbiyyanku su bata tunaninku su kawo muku tunani na ta'addanci su kawo muku tunani na shirme na haya duk ba su damu da wannan baka kalli 'ya'yansu yadda suke shiga na tufafi ba su damu da addini ba su je kasan da su ga dama su fita san da suke so su yi mu'amala da kowa su ci haram su yi waye duk ba su damu ba haka suka mai da kasanku to ba zai yiwu a bar al'umma fauda ba wal ijtima'iyya sannan sai ka san a bisa wani irin society mutane suke zaune dole sai an tsara wannan ya tafi a bisa tsari a iya fahimta munan fa kasan hausa ne misali daula ce ta uthmaniyya al'umma ne wanda suke da malamai suke da saraki suke da mutunci da addini wanda yake saukakke daga sama daga wurin Allah yana da akwai tsare-tsare to a bisa wannan za a gudanar da su duk wanda zai shigo a ce ɗan ƙasa ɗaya ne wane ne yana da irin wannan tunani na waɗannan mutane a'a to akwai dokokin da za a gudanar da shi kar ya je gurɓata su kar a ce to ai akwai ijtima'iyya la wata irin ijtima'iyya idan ka je masu da irin wannan sai ce kuna son ku kawo safin kishin addini in ba haka bane she jefa kasan cikin halin take ciki she jefa ta wannan mummunan tarbiyyar da ku manyan kuke da shi shi ya jefa ƙananan masu tasowa haka ka je za ga an ce wani school ko class captain ne za a tara kudin hand out ko wani dalili zai sa za a je gaida wani daga cikin 'yan ajibe da lafiya ko an mai rasuwa ko kaza an tara kudin mota satin da za a je kawai sai a neme shi an rasa ya cinye su haka ne tun daga wannan level din kun fara koya mai ku na sace kudin kasa yanzu wannan ana nan sai zama kwamishina ana nan sai zama minista ana nan sai zama gwamna ana nan sai zama sanata tun yana karami yake cutan yan ajinsu yan sai ga miliyoyin kudi zai cuci yan kasa ko ba zai cuce su ba dole ka zai akwai wanda za gan shi sha ne gidan shi ya fi ƙarfin shi matan ke da gidan yau sai aka zo aka ce jagoranci al'umma wannan zai iya ba zai iya ba Kuma ba su so su dole sai an duba waye kuma wazi iya wannan aikin kenan za ka ce ai a gyara wannan tunani na al'umma gyaran tunani abu ne mai daɗi abu ne mai kyau to ba zai yi ka iya yin wannan gyaran ba kun gano wannan da kyau ko ba zai ka iya wannan gyaran ba sai in ka zama kamar yanda aka yi wannan bayanan an gani kenan irin yadda kullum nike magana akan matasanmu su zama abin da ya kamata su zama an gane wannan da kyau ku sofa nike waɗannan wasu iya tarbiyyar mutane ka gaya man ta yadda waɗannan za su yi tarbiyyar mutane da irin wannan sakarcin tunanin Allah maɗaukin sarki ya kyauta ma'ala ce alawatan alama ja'ad bihi shari'a min mahasin wa fada'il daɗin gushi wannan tsarin zai zama an gudanar da shi ne a bisa abin da shari'a ta zo da shi min mahasin na kyawun ɗabi'u wa fada'il da abubuwan da yinsu zai saman ma al'umman falala da daraja da mutunci ɗaukaka da karɓuwa cikin al'umma wa ma da'ad ilaihi min ta'awun wa ta'aruf sannan wannan zai taimaka zuwa ga abin da zai sa su san junansu sannan su zama masu taimakon juna duk sanda a gina al'umma a haka za ga sun san junansu sannan kuma suna taimakon juna sanin juna shine za su gwamatsu junansu ba za su nisanci junansu ba qala ta'ala Allah maɗaukin sarki ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa ku yi keniya a tsakaninku ga abubuwan da suke masu kyau ne sannan ku ji tsoron Allah cikin abin da za ku yi yanda za ka gayyatan makanka tsoron Allah gayyato ma ɗan uwanka tsoron Allah shi ma shiryar da shi akan haka ka faɗakar da shi to wannan zai haifar da abu mai kyau mai tsari wanda al'umma za su gudana kan shi wala ta'awanu alal ithmi wal udwan karku ce muke junanku a kan saɓan Allah da kangara da bijire tsari da tsaurin ido da tsaurin kai da rashin kunya da rashin ɗa'a da rashin tarbiyya ku yi abin da zai taimaka ma junanku ku agaza ma al'umma ƙasanku ta samu ci gaba wani da ce aya ta biyu cikin sautul ma'ida wa qala subhanahu wa ta'ala Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha Allah ya ce ya halice ku maza da mata waje alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu an yi ku zama kabilu ne ku zama yare daban-daban ku zama mutanen yankin daban gabashi kudanci kaza litarafu don ku fahimci junan ku yi mu'amala ba don ku yi gaba ku yi ƙabilanci ba Allah bai yi mu don wannan ba da akwai wannan tsarin na al'amnul fikiri rikicin fulani da makiyaya fa ba za a yi shi ba rikicin kabila kaza da kaza ba za a yi shi ba ballantana ya haifar da kashe-kashe da gaba da juna duk ba za a yi wannan abun ba amma da yake babu wannan tsarin kowa ganin ɗan uwan shi yake a matsayin makiyin shi wannan ita ce aya ta sha uku cikin sotla hujarat wa mattasamat bihi minar rifki wata samuh wannan tsarin zai zo da abin da yake na tausayi da tausa sama juna da kuma yafiya wa mura'atu huquqil insani wa shu'ub sannan tsarin da muke cewa a zo da shi a bisa wannan abin da muke gabatarwa to zai bayyana ma al'umma haƙƙin kowa haƙƙin bil'adama da kuma haƙƙoƙin zamantakewa na gari na yanki na ƙasa inda al'umma za su rayu a bisa tsari ba tare da kowa yana da ƙunci. akan dan uwan shi baka zama mai tausasawa wajen magana mai tausasawa wajen aiki sannan in amma ba daidai ba ka zama mai saurin yafiya shine tsarin abin da yake nuna mai shi shine aka iya zama da dan uwanka shine lita'arafu wa tahqiqul hurriyyati shar'iyya sannan tsarin zai tabbatar da yanci na shari'a ba yanci na tunaninka ba ba yanci na tunanin turawan yamma da ba su san ka ba san addinin ka ba suka ce maka shine yanci idan ya zama tunaninka ne ke maka tunanin kai mai yanci ne to kana boton gunki kenan don tunaninka bai dara daga gunki ba shi sa malam yi marmari ya ce alhurriyatu shar'iyya yanci da shari'a ta gina wal da kuma adalci da shari'a ta bayani za a yi ma kowa wal haq da tabbatar da haƙƙi wal musawa da kuma daidaita al'umma ba tare da cutar wani bangare da dankwafe wasu da daga wasu ba walhiwar sannan wannan tsarin zai ba da fage na a zauna a tattauna da kowa a ji shawarar kowa a ji korafin kowa a ba kowa daman da zai yi suka mai ma'ana a kalli abin da aka faɗi a iya tantancewa da tacewa ومد الجسور مع الحضارات الإنسانية الأخرى kuma wannan zai fitar da wata lafiyayyar gada da za ta samar da wayewa irin na bil'adama ba wai daskari a waje ɗaya cin a zamanin farko suna cin abinci da akushi yanzu dole a ce da cin abinci da akushi ba shin akwai wani ci gaba na wayewa da zamani ya kawo wanda bai saɓa ma tsari da ka'idan addini da zaman tare ba eh to za a iya marabtan wannan a bisa tsari wa ma qarraratuhu min al ala shattal ma'arifin maarif nafia sannan wannan za a karrara shi a bisa kwaɗayi da ake da shi na a samu at-ta'aruf a fahimci abubuwa mai amfani misali yan zamani da ci gaban kimiyya ya zo da mota jirgin sama keke wanda a zamanin farko babu su sai a kalli wannan abin wani amfani zai ma al'umma sai a zo a shigo da shi al'umma su amfana to amma yana haifar da gwamutsun maza da mata to shari'a sai ta shiga cikin shi sai ta tsara ga motan maza ga motan mata kun ji ɗaya yanzu ci gaban zamani ya zo da wayoyin zamani da ake da abubuwa da ake ce Wai na sada zumunta to shari'a sai ta shiga ciki abubuwa na ɓata zumunta sai a daƙile su abubuwan da gaske zumuntan suke haifarwa sai a tabbatar da su sai a fitar da hukumar da za ta sa ido kana tafin abin da yake zai haifar da rashin zaman lafiya za ka yada jita-jita za ka haifar da fasikanci da tsiwa da rashin kunya da karantar da miyagun ɗabi'u tun daga mahallin inda ake kontrol ɗin wannan abin kana postin za a share shi ba wanda zai gani kun gano wannan da kyau ku in kai ne muka kamo tashoshi waɗanda suke bayyana ababen da ba su dace ba a shari'a da rayuwa ba ma za ka gansu ba abin da ya kamata tun asali ya tsaya yi kenan kaga an sa gadan da zai kawo ci gaba amma kuma an karrar abin da zai tabbatar da wannan sanayyan da za a samu tsakanin waɗancan masu ci gaban zamani da ku to ya zama annafi'a wanda zai amfanar da wannan tsarin na al'umma da shari'a ne wa annal hikima zalatul mu'min sannan mutane san cewa ita hikima batacciyar dabban mumini ne an na waje da ha duk inda ya ganta akhadha biha zai kama abin shi duk wanda ya zo da ita in ya ci gaba ne to za mu karba amma ba ci gaban mai haƙin rijiya ba ka kawo mana ci gaban da zai gurɓata tarbiyyarmu ya ɓata mu'amalanmu ya lalata zamantakewanmu ya ɓata mana addini da mutuncinmu wannan ba zai karba ba wa ma zakartu zalika li anna al bil amn al-fikri mala na ambaci wannan ne ba don komai ba sai don a samar da sakaci game da aminci wanda yake na tunani mai kyau yantajju an alaqati hadhihi al-umma bi ghayriha fala budda min wad'i ad-dawabit li dhalik idan aka samu tunani mai kyau to za a samar da abin da zai haifar da alaka mai kyau tsakanin wannan al'umma da wancan ba za a katsa alaka ne cin da waɗannan ba irinmu ba ne su tafi su ba mu waje ba masu su ba kaza addini da ce haka in ga wannan ko jinci ya shigo tani ya ɓaci wani muna da saɓani iri kaza to mun fahimci saɓanin me ya haifar da saɓanin za a iya tafiya tare a to dole sai an rabu eh, to a rabi cikin mutunci an gane wannan da kyau cikin girmamawa sai a duba ga dama me ya hada ku shine zai raba ku ito eh, ya raba ku mana sai me a ba shine zai raba to me ka rabu sai a tsaya ai adresin wannan Allah madaukin sarki ya kyauta fala budda min wadai dawabit lizalik irin waɗannan abubuwan da zai hada ku alaka da wasu ku sai an fitar da tsare-tsare dawabit tsare-tsare ba kawai ku shiga abin cikin fauda ba sai da tsari tilka Ahmad dawabitul lati istaqra'tuha malam su dai sai ce waɗannan su ne mafi mahimmancin tsare-tsare wanda ya kakkaranto su min hilalit tila'is isare na bincike na gaugawa da ya a wannan fage wa ƙarya kunu hunaka gairuha malai ce mai yiwa a samu wasu ya udu fil muhallasatu ilaiha wanda za a iya kaiwa zuwa gare su idan aka bi bincike na dikin-dikin wallahu a'alam allah maɗaukakin sarki shine mafi sani kuma waɗannan bayanai da mala ya kawo mana bayanai ne masu matuƙan muhimmanci da darajar gaske wanda ya kamata a tsaya a lura da su a saka su a cikin aiki da tunani mai yiwa su amfanar da al'umma amfani wanda yake mai kyan gaske Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum